kuma muna tabbatar muku wannan karin zaɓe an ce in daina faɗa amma ko da tsiya ko da tsiya tsiya wannan furucin shugaban jam'iyyar apc na kano kenan alhaji abdullahi abbas yayin yakin neman zaɓe a garin gaya shin ya kuke ganin wannan furuci nasa menene ra'ayinku akai ku ajiye mana ra'ayoyinku a comment kuma muna tabbatar muku wannan karin zaɓe an ce in daina faɗa amma ko da tsiya ko da tsiya tsiya ana ha maza ko ana ha mata ko me za a yi ko mai zai faru ko mai ta fantama fantam sai Thank